Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba 15 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam a jiya talata sakataren harkokin wajen Amurka Lord Austin ya ce yana sa ran Ukraine za ta kaddamar da ayyukan soja a cikin wannan lokaci domin mai da martani ga hare-haren Rasha. duk da matsin lamba daga abokan adawarsa na republican da alaman shugaban amurka joe biden na nan kan bakansa akan matakin da ya dauka akan balan-balan leƙin asiri daga kasar china yayin da ake cece kuce akan balan-balan leƙin asirin na kasar china ma'aikatar tsaron taiwan ta yi barazana a jiya talata cewa za ta harbe duk wani abu na soja da zai gita a kusa da gabar tekunta daga kasar china to madalla a ci gaba da kawo muku tarihin siyasa da tattalin arzikin jihohin najeriya yayin da ake kusantar zaben gama gari a kasar A yau za mu leƙa jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya wato jihar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu. 'Yan arewa mazauna jihar su ma sun bayyana fatan su game da zaben. ra'ayina a kan siyasa ne. inda mutum yana da voters card mutum ya duba da kyau ya duba ya ga abin da ya kamata mutanen da suke sama ko kuma masu nema wani irin mutane ne inda za ka yi zaɓe to ka yi zaɓe wanda kake ganin cewa baka cuci kanka ba jiki magayi kowa ya ji abin da ya To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa a wani taro da ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya ya shirya a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Jam'iyyu daban-daban sun bayyana abubuwan da za su yi idan suka samu nasarar lashe zaɓe. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin na ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. a jiya talata sakataren harkokin wajen sakataren tsaron amurka lord austin ya ce yana sa ran ukraine za ta kaddamar da ayyukan soji a cikin wannan lokaci domin mai da martani ga hare-haren rasha yayin da yake tabbatarwa da gwamnatin kiev cewa amurka da kawayenta da yamma sun yi tsayin daka wurin taimaka mata a yaƙi da take yi da rasha kremlin ta lashe takobin cewa za ta yi jiranmu in ji austin yana faɗa a birnin brazil a taron ministocin tsaro na ƙungiyar tsaron nato domin tattaunawa akan shirya sabbin taimakon soja ga ukraine ana ƙara aika kayan soja a kulle yaumi amma kif tana yin kira ga gwamnatocin kasashen yamman da su aika da jiragen yaƙi na zamani bukatar da yamma take nazari a kai kafin cika shekara guda da mamayar da rasha ta kai wa ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu austin ya ce muna tsaye kai haɗe wurin taimakawa ukraine a yakinta da na 'yantar da kai kuma za mu kasance tare kai haɗe kuma mu yi tsayin daka a duk lokacin da ya dace duk da matsin lamba daga abokan adawarsa na republican da alamar shugaban amurka joe biden na nan kan bakansa akan matakin da ya dauka akan balan-balan leƙin asiri da kasar china da ta tsallako nahiya zuwa amurka a farkon wannan wata da alamar an yi zurfin tunani wurin tunkarar lamarin ta yadda za a kiyaye rikici na biyu da abokiyar adawa yayin da gwamnatinsa take daukar mataki akan yaƙi na kusan shekara guda da kasar rasha ke yi a ukraine john kirby da ke zama babban jami'in shirya harkokin sadarwa a kan sha'anin tsaron ƙasa ya faɗa wa manema labarai a jiya talata cewa dambarwan balan-balan ba zai sauya aniyar gwamnati na kaucewa tashin hankali da kuma ci gaba da neman hanyoyin tattaunawa da china ba babu abin da ya canza game da aniyar shugaban kasa ta ciyar da wannan alakar gaba zuwa inda ya dace fiye da wannan lokaci in ji kebi amma duk da haka 'yan republican suna buƙatar ɗaukar mataki mai tsauri a kan beijing labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da ake cece kuce a kan balan-balan leƙin asiri na china ma'aikatar tsaron taiwan ta yi barazana a jiya talata cewa za ta harbe duk wani abu na soja da zai gita kan gabar tekunta daga kasar china mukaddashin shugaban ma'aikatan leƙin asiri na taiwan manjo janar hang huang wenchi ya faɗa wa manema labarai cewa tsibirin mai cin gashin kansa kuma ya yi ɗamara akan duk wani abu da zai kutsa a yankinsa amma dai har yanzu babu wani abu da ya shafi tsaron yankin sai dai ya ce balan-balan da aka gano a kusa da taiwan ana amfani da su ne wurin kula da yanayi balan-balan ba su da girma da kuma nauyi kuma ba za su iya kuma suna iya fashewa idan suka yi kololuwa inda za su zama barazana har yanzu dai taiwan ba ta ga wani abin da ke auna ta wanda za ta maida martani mai tsauri ba china dai tana ikirarin wato taiwan bangaren ta ne wanda take kokarin haɗewa da ita dole ta saba aika jiragen yaƙi da wasu abubuwa na kayan soja a sararin samaniyan taiwan da kuma tekunta. madalla kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Jihar Legas da ke arewa maso yammacin wato da ke kudu maso yammacin Najeriya wacce tafi yawan al'umma a ƙasar ta yi suna wajen siyasa da harkokin kasuwanci. Dan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu ya taɓa zama gwamna a wannan jihar. Ga rahoto na musamman da wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin ya haɗa mana. talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka. jihar lagos da ake kirari da cunkos dakin tsumma an kabata ta ne tun a karni na goma sha biyar kuma masanta da mafarauta ne suka fara kafa garin da ke bakin teku a shekara ta dubu biyu ne turawan fajigar su ne suka fara isa yankin daga cikin turawan mulkin mallaka kuma suka saka mata suna lagos a yaren fajigar wanda kuma yake nufin garin da ke bakin teku kuma sunansa jihar na asali shine eko wanda kuma ta taba zama karkashin masarautar oyo kafin ta koma karkashin masarautar benin da ta yi kaurin suna wajen cinikin bayi lagos ta kasance birnin najeriya daga shekarar 1914 zuwa shekarar 1991 lokacin da shugaban mulkin soja na wancan lokaci janar ibrahim barmasi babangida ya tada birnin najeriya daga lagos zuwa abuja lagos da ke zama cibiyar kasuwancin najeriya da ma afirka ta yi suna wajen siyasa irin na adawa tun lokacin samun yancin kai in banda a wannan lokaci da ta kafa gwamnati a tsakiya na jam'iyyar apc tare da jagoran siyasar yankin asuwaju bola ahmed tinubu da ake wa kirari da jagaban bargu bayan suna da jihar lagos ta a kasuwanci har ila yau ita ce jihar da ta fi kowace jiha yawan jama'a a najeriya da mutane kusan miliyan ashirin haka kuma tana da masu zaɓe kusan miliyan takwas abin da ya sa 'yan siyasa ke kwaɗayin neman nasara shekara a jihar a lokacin zaɓe kenan to kowane irin matsaloli ne al'ummar jihar ke fama da shi da kuma suke son a magance masu ga dai abin da wasu mazauna jihar ke cewa sunana alhaji garba abdullahi wanda hausawan jihar lagos saba yaba farko dai abin da muke so zama lafiya da nan a bar yaran mu su dawo su ci gaba da harkokinsu idan wata doka ce a kamata ita gwamnati ta sa doka bisa ga masu hawan babura idan akwai abin da ake so ta hanyar za a samu rigino a kansu to sai a yi domin mun gaskiya kashe aikin okadan na a lagos ga matasan mu ta ta mu arewa kowace jiha ta arewa a matsayin mu na shugabanni na al'umma gaskiya ba mu ji daɗi ba kawai yanzu dai jihar lagos ta yi gwamnoni da dama na farar hula da suka hada da latif jakande wani tsohon dan jarida daga shekarar 1979 zuwa 1983 na jam'iyyar upn Ireland wato dai na marigayi Chief Obafemi Awolo daga baya an yi Michael Otedola na jam'iyyar NRC sai kuma Bola Ahmed Tinubu daga shekarar 1999 zuwa 2007 sai Babatunde Fashola daga 2007 zuwa 2015 sai kuma Akumemi Ambode daga shekara ta 2015 zuwa 2019 sai kuma Babatunde Sanwo Olu na jam'iyyar APC shi ma daga shekara ta 2019 zuwa 2023 kuma AK ke neman ta zarce a wannan zaɓe a karo na biyu a inda abdulaziz adenira ke takara a babbar jam'iyyar adawa ta pdp a jihar lagos dama dai jam'iyyar pdp da apc su ne manyan jam'iyyu a jihar to kuma ne fatan al'ummar jihar ta lagos daga wayannan 'yan siyasa idan suka kafa gwamnati yau eh, suna na muhammad nasir daga birnin lagos nigeria shi ra'ayina akan siyasa shi ne dai mutum yana da voters card mutum ya duba da kyau ya duba ya ga abin da ya kamata wani hali yake ciki mutanen da suke ke sama ko kuma masu nema wani irin mutane ne sannan idan mutum ya amfani da wannan damar ya taimaki kansa to ya sani amma ne kawai kira na ga yan uwa na hausawa mazauna lagos shine kawai a yi kokari inda za ka yi zaɓe to ka yi zaɓe wanda kake ganin cewa baka cuci kanka ba jiki magayi kowa ya ji abin da ya kawai yanzu dai jihar lagos ita ce kan gaba da masu zaɓe kusan miliyan takwas wato miliyan bakwai da rabi bisa gidaddaga da hukumar zaɓe ta fitar to menene fatan al'umman ko kuma ma jama'a game da wannan zaɓe? Sunana Aminu Tahiru Mani a unguwar Sabo Yaba da ke Mainland Local Government. Muna kira ga gwamnatin Lagos da ta diba ta san duk lokacin zaɓe ya zo muna faɗi tashi tare bayan an kafa gwamnati mu muna zama kamar saniyar wari, ba a neman mu ga komi kuma ko kuka maka kai akan wani tallafi ko kuma wani kokari da za a yi mun ba a diba. mu. Yan magana dai yana cewa ba a san maceto ba sai miya ta kare a yadda hankula yanzu ya karkata zuwa karshen watan Fabrairu mai zuwa domin gudanar da zaben kasa. Baban ya ci murai Amurka daga Lagos a nigeria. Allah a gaida baban gida Jibrin. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. jami'an tarayya na amurka sun kama wasu mutum hudu a florida a jiya talata da hannu a cikin kisan shugaban haiti jovenel moyes a watan yulin shekarar 2021 lamarin da ya kai adadin waɗanda ke kare kansu a gaban shari'a a na amurka zuwa goma sha ɗaya da ake zargin su da shirya kisan biyu bayan kamin wani kwamitin masu taimakawa shari'a na tarayya a florida ya maido da zargin da ake yi wa mutum goma sha ɗaya da nau'ukan laifuka masu alaƙa da mummunan kisan da aka yi wa moise a gidansa da ke port au prince babban birnin kasar haiti a ranar bakwai ga watan yulin shekarar 2021 an harbi matan moyes sau da yawa yayin harin amma dai ta tsire da ranta wasu tsofaffin sojojin kasar colombia ne suka aiwatar da kisan da ake zargin wata kungiyar 'yan haiti da kuma amurkawa 'yan haiti a kudancin florida suka dauka domin hamarar da moyes bayan sama da watanni shida da amurka ta kashe shugaban da ayman al-zawahiri a wani samami ta sama a kabul na kasar afghanistan da alamar shugabancin kungiyar cikin sirrin ya koma hannun wani magajinsa a ƙasar iran wani sabon rahoton majalisar ɗinkin duniya akan bayanan sirrin ƙasashe mambobi na tabbatar da saif al-adar shine yanzu ya zama babban jagoran alka'ida lamarin da ke nuna kungiyar na ci gaba yanzu alka'ida ita kanta ta shiru game da batun jagorancinta bayan farmaki da ya kashe alzawahiri a ranar 31 ga watan yulin shekarar 2022 amma rahoton ya ba da dalilai guda biyu da ya sa kungiyar ta yi gwamda bakinta akan shugabancinta rahoton ya ce ba za a iya bayyanar da shugabancin al'adal ba saboda muhimmancin alka'ida ga taliban mai mulkin afghanistan da ta ki amincewa da mutuwar alzawahiri a kabul da kuma kasancewar al'adal a jamhuriyar musulunci ta iran To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu Yayin da ya rage saura 'yan kwanaki a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya a Najeriya. Jam'iyyu daban-daban na ci gaba da bayyana yadda za su tafiyar da harkoki a kasar idan suka samu nasara, inda akasari suka bayyana ire-iren matakan da za su ɗauka a fannin ilimi, tattalin arziki, tsaro da kuma samar da shugabanci na gari. jam'iyyun sun bayyana hakan ne a wani taro da ofishin majalisar ɗinkin duniya ya shirya a najeriya Ga ƙarin bayani daga wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf. Masu ruwa da tsakin daga ƙarƙashin inuwar jam'iyyun siyasa daban-daban kamar su PDP, ADC, PRP, Vote Party da dai sauransu sun bayyana irin ababen da za su sanya a gaba idan Allah ya basu nasara a zaben na watan Fabrairu ne yayin taron da ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya ya shirya don ji daga bakin dukkan waɗanda suka halarci taron a game da matakan da za su ɗauka don tabbatar da an cimma ƙudurorin nan sha bakwai na raya ƙasashe wato SDGs idan aka kafa sabuwar gwamnati. A jawabinsa yayin taron babban babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a najeriya mace shimale ya bayyana gamsuwarsa da yadda dukkan jam'iyyu da suka amsa gayyatar ofishinsa suka mayar da hankali akan samar da mafita ga matsalolin da ake fama da su a ƙasar a maimakon zagi ko cin mutuncin juna yana mai cewa ya ji daɗin yadda dukkan jami'in suka fayyace inda za su ba da ƙarfi idan aka kafa sabuwar gwamnati. First of all, we were very pleased that at least eight parties came to discuss with us at the UN how they see the SDG agenda and what they see as priority. Comrade Muhammad Bello Ishaq mataimakin kakakin jam'iyyar PRP na ƙasa ne kuma ya ce. To mu dama dai jam'iyyar mu an gina mu akan abubuwa ne ginshiƙai guda biyar wanda na farko shine girmamawa ko kuma daidaito na kowane ɗan adam saboda rashin daidaito shi yake kawo rashin adalci. Na biyu kuma shine cewa yaya za a kyautata wa kowane ɗan adam. Kwai na uku shine genuine federalism. To kowa ya sani abin da ya jawo rashin tsaro shine lalacewar shugabanci da kuma rashin adalci. Amma duk lokacin da za a samar da shugabanci na kwarai da ci gaban tattalin arziki to insha Allahu matsalar tsaro zai zama tari za mu samar da jagoranci na gari ci gaban ƙasa haɓakan tattalin arziki da kuma ci gaban su kansu 'yan kasa din jam'iyyar PDP ta sami wakilcin Mrs Agape Krema shugabar sashen kula da 'yan Najeriya mazauna kasashen waje na kwamitin yakin neman zaben PDP din kuma ta bayyana cewa idan suka samu nasara ɗan takarar nasu Atiku Abubakar zai fara ne da tattara sahihan bayanai a game da yanayin da makarantun kasar ke ciki don ɗaukan matakai da za su inganta inganta fannin. Our candidate is looking forward first of all to see the state of the schools. When you know the state of the schools, you will be able to take decisions like being able to streamline the system. Alhaji Sa'id Baba Abdullahi shine babban sakataren jam'iyyar ADC a matakin ƙasa. Kowane ne ma Allah ya bashi ikon samun cin zaɓe ya zama shugaban ƙasa. Gwamnoni ne, sanatoci ne da sauransu dole ne su san abin da suke kuma abin da muka ɗauka priority shine education. Duk abin da za a a in ba a yi shi da ilimi ba ana samun akasin haka duk wani abu da za ka yi ko me muhimmancin shi in ka yi tanadin shi amma in baka da ilimansa yakan zama duk aikin banza ne a ranar ashirin da biyar ga watan fabrairu ne kasar da ke tafiya a tsarin mulkin demokradiyya mafi girma a nahiyar afirka wato najeriya za ta gudanar da babban zaben ta na bakwai tun bayan komawa mulkin farar hula a shekara shekarar tara za a gudanar da zaben a najeriya ne watanni kaɗan kafin kasar ta cika shekaru talatin da soke zaben shugaban ƙasa na shekarar shekarar 1993 wanda ake yi wa kallon mafi inganci cike da amfani da 'yancin 'yan ƙasa da walwala kuma mafi adalci a tarihin ƙasar. Rima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Halima Abdulra'uf har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. baki mai yanka wuya. ‘Yan Najeriya na ci gaba da bayyana irin matsaloli da kalubale da suke fuskanta. sanadiyar tsarin babban bankin Najeriya na sauya fasalin wasu kudaden kasar. yayin da kuma za mu ji matsayar wannan tsari a fuskar doka. assalamu alaikum kamar yadda muka alkawarta muku a makon jiya za mu kawo muku ra'ayin masana shari'a dangane da sabon tsarin gwamnatin najeriya na sauya fasalin takardun kudin kasar lamarin da wasu masu fashin baki ke cewa ya jefa 'yan kasar a cikin wani mawuyacin hali wanda kuma ake hasashen kan iya kawo cikas ga gudanar da babban zaben kasar da aka tsara gudanarwa 'yan kwanaki kalilan masu zuwa. To sai dai kafin nan bari mu leƙa da ku a babbar kasuwar Sokoto da ke arewacin Najeriya. Inda muka tattauna da wasu matasan 'yan kasuwa biyu masu suna iri ɗaya, amma kuma da ra'ayi bamban kan wannan lamari na canjin kuɗin. Duk kuwa da cewa sun yi muwafaƙa kan cewa lamarin ya yi sanadiyar tsayawar lamuran kasuwanci. Sunana Yusuf Muhammad Bello, Sokoto Central Market. Muna tare da kuma. Sunana Yusuf Muhammad wanda aka fi sani da Yusuf Kwalto. Na tarar da ku kuna tattauna musamman dangane da sha'anin tattalin arziki da kuma wannan tsari da gwamnatin tarayyar Najeriya ta fito da shi na sha'anin fitar da kuɗaɗe. Menene ra'ayinka dangane da wannan al'amari da kuma irin yanayin da ake ganin kamar mutane sun shiga saboda shi? To magana ta gaskiya ni dai ra'ayina a gani na daidai na kuma ci gaba na gare mu ga ƙasarmu. Me yasa kake ganin ci gaba ne? Me wani irin ci gaba? eh to idan ka diba yanayi na rayuwa yanzu ana samun ci gaba game da abubuwa da yawa idan ka duba kasashen waje kamar inda an ka ci gaba za ka ga karamcin kuɗi shina da tasiri sosai sai haga kuma transfer irin transaction harkar transaction ta yi yawa ko ina sannan kuma abin da ni yana burge ni sosai saboda ba wai dole sai mutum ya ɗauki kuɗi ba ya yi yawo da su ya je inda duk zai je yana tare da kuɗi kawai idan mutum na da atm ko yana ɗauke da wayar shi zai iya sayan duk abin da yake so ko kuma ya ba da atm ɗin shi ya biya buƙata shi to malam a naka bangare menene ra'ayinka kai kuma dangane da watakila ra'ayin da shi yusuf ya bayyana lallai ni a nau ra'ayi gaskiya wanga abin ni ya taba ni da ya min daɗi ba game ga canjin wannan kuɗin saboda kuɗi sun karamta ga hannuwan mutane waɗanda aka shi yau na fito in sha shayi duk da mai shayi ya nuna min cewa in ban da kashi ba zan sha shayi ba ala dole kuma shi bai da akawun din da zan yi masa transfer kaga ni wannan abin ya taba ni bai min dadi ba amma bisa ga abin da ya faɗa cewa za a yi koyi ne kuma za a bi sahu ne na wasu kasashe waɗanda su ma ai suna da karancin kuɗi a sai dai kasuwanci ya koma ta hada-hada ta na'ura baka ganin watakila lokaci da najeriya za ta shiga wannan eh to amma su ga ɗin da sun ka saba kaga abin zai fi musu sauki to mu kai tsaye ba mu saba da abin ba abin ya hatsu muna kwatsar to kaga mu za mu shiga wani ɗan yanayi amma kayan mu saba abin na da wahala saboda mu Najeriya mun bambanta da wata ƙasa a kawo mana abu kai tsaye a ga to zai dan taba mu ko da abin ya zama alfano na gare mu daga baya Malam Muhammad kai kuma ka ji abin da ya ce cewa wannan abu ya jefa 'yan Najeriya da kuma irin lokacin da yake ganin kamar bai kamata a ce an kawo shi guda ba me ra'ayinka akan wannan? To, a nawa gani lokaci ya yi. Dalili na kuwa shine matsawa a ce ba a yi abu ba, ko kuma ba a fara abu ba, to babu lokacin da za a yi ne. kawan misalin da ya kawo na cewa wai ya zo sayan shayi to kaga ba ma daidai na a ce mutum yana da sana'a ba a ce ba shi da akawun to malam ya kake kallon dalilin da suke bayarwa na cewa a wannan al'amari an yi shi ne domin inganta tattalin arzikin najeriya da ake ganin ya durkushe wanda ya sababa hauhawar farashin abubuwa da kuma taɓarɓarewar daraja ita kanta naira. Hmm. to a yanzu abu na gashi nan bayani ba sai an gaya ma komi ba yanzu ai magana da muke cikin kasuwa na muke ana magana kan tattalin arziki da sauransu ko wani abu da yau ka dibi kasuwa ga ta nan ga yadda take mutane zazzaune suke kasuwancin su bai ci gaba ba ga kowa nan zazzaune kowa dai na roƙon Allah shi kawo sauƙin wanga al'amari amma ni dai ban ga yin wanga abu ba saboda mi babu sabbin kuɗin da aka nuhin isashi ga mutane a gaskiya wannan abin mu babu abin da zamu cewa sai dai Allah ya sauwaka. Masani shari'a da kundin tsarin mulki barista mai nasara kogo Umar ya yi mana fashin baki kan matsayar wannan mataki na gwamnati a daidai wannan lokaci ta fuskar doka. Na ɗaya wannan matsalar kuɗi tun farko ba a yi abin da ya kamata ba. Don jama'a ba su manta ba lokacin da aka ce kawai za a bullo da kuɗi za a fara amfani da su ranar kaza da kaza farko wanda ta fara kalubalanta wannan abun ita ce minista kuɗi ta ce ba zai yiwu tana minista kuɗi ba ce ba ta san da wannan magana ba kuma ta magana cewa shi gwamnan babban bankin najeriya bai gabatar da bukata ta hannunta ba wannan babban bankin najeriya ya yi tsalle ya ce ai shi ya samu amincewar shugaban kasa 'yan majalisar dattawa da 'yan majalisar wakilai na tarayya suka ce su ma ba a tuntube su ba to a nan wurin karkashin dokokin kasa an karya dokar kasa kuma kuɗin da aka kashe wajen shi kan shi buga ma kudi din shin yana a cikin kasafin kuɗin shekara ta 2022 ko babu in ba a sa cikin kasafin nan ba shi ma din nan an yi haramu an yi abin da ba daidai ba to da ya zo aka zo aka yi wannan abu ministan kudi ta yi shiru wanda ya kamata a ce tun da ta babban bankin najeriya yake da sa hannunta da saninta kuma akwai hukumar gudanarwa ta shi babban bankin najeriya ba a tuntuɓi hukumar gudanarwa ba wato board of governors ko board of directors tsigau ya je yi abin shi shi daya ya samu amincewar shugaban kasa to ta ganin ma karan tsaye ne ga dokokin kasa sannan idan muka yi la'akari da sashe na dokar najeriya sashe na goma sha shida na tsarin mulkin najeriya wato manufofin tattalin arzikinmu to manufofin tattalin arzikinmu shine a yi abu wanda zai kawo nagarta ya ba mu najeriya suna mai kyau ya kawo sauki ga al'amura ya kuma tabbatar da bunƙasar tattalin arziki aka zo aka kawo wannan abu ba a la'akari da sashi na goma sha hudu sakin sashi na ɗaya da ya ce yancin ƙasar nan ya tattara ne ga talakawa ba a la'akari da yaya sauƙin wannan abu ko wahalar shi zai zo ba aka zo aka ce an ƙayyade wata uku a wata uku din nan wata biyu na farko babu wanda ma ya taɓa ganin kuɗin sai a wata ɗaya na ƙarshe aka fara ganin kuɗin da aka fara ganin kuɗin kuma ba kowane asusun ajiya wato atm yake ba aka bullo da ka'idoji waɗanda ka'idojin nan ka'idoji ne masu wahala alal misali ba za ka je bakin kanta ka mika kuɗi a baka canji ba dole sai ka je banki bankin kuma sai kana da kasa a asusu ka fito kuma ka cire ta atm ka tafi da sauransu kasashen najeriya akwai sama da mutum miliyan 38 waɗanda ba su da ma asusun banki bayan nan kuma akwai ƙananan hukumomi da dama waɗanda ba su ma da ma banki kamar misali in ka ɗauki gaba ɗaya arewacin jihar kano ba su da banki gaba ɗaya arewacin jihar borno ba su da banki to ka ganin wurin cincirindo da za a rika yi da wahala abin nan zai sa 'yan wanki su rika wanke mutane ko ba 'yan wanki ba ma fargaba da firgici da tashin eh, hawan jini da zai samu mutane wannan ba ƙarƙarin abu wanda ba mutane ne waɗanda suke na ƙauye sana'a suka sani da kasuwanci da aikin noma da su da kiwo su ne suka sani ba su san su ɗauki kuɗi su kai wai banki wani ya ajiye masu ba to aka zo aka karo wannan abun gaba ɗaya aka zo kuma aka ce ga lokacin da za a kayyade ƙayyade wannan kuma ta taho kuma ita kanta ma kamar da neman rashin hankali da neman rashin wayo saboda majalisar dattawa ta kasa su ne wakilan jama'a daidai da hurumi na sashe na hudu da goma sha daya na tsarin mulkin najeriya su suke da dama na a saurare su a matsayin wakilan jama'a suka ce a daga wannan abin a bada mafi karanci wata shida babban gwamnan bankin najeriya ya hau ya kememe ya ce ba zai kara ba sai da aka yi ta kai ruwa kamin shugaban kasa ya ce an kara kwana goma wanda kwana goma ma ba canza zane za ta yi ba domin ba za ta canza wani abu ba talaka dai shi ke shan wahala. saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin jumbe hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaice a jiya talata sakataren tsaron Amurka Lord Austin ya ce yana sa ran Ukraine za ta kaddamar da ayyukan soji a cikin wannan lokaci domin mai da martani da hare-haren rasha yayin da yake wato yake tabbatarwa gwamnatin kiw cewa amurka da ƙawayenta da yamma sun yi tsayin daka wurin taimaka mata a yaƙi da take yi da rasha duk da matsin lamba daga abokan adawarsa na republican da alamar shugaban amurka joe biden yana na akan bakansa akan mataki da ya dauka akan balan-balan leƙen asiri daga kasar china da ta tsallako nahiya zuwa amurka a farko wannan wata da alamar an yi zarfin tunani wurin tunkarar lamarin ta yadda za a kiyaye rikici na biyu da abokiyar adawa yayin da gwamnatinsa ke daukar mataki a kan yakin wato kusan shekara guda da kasar rasha ke yi a ukraine to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi za ku je mu dauke da wani sabon shirin a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da jumbe hamza wanda ya haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyan makar ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya.